karfe uku da rabi a nan birnin washington da ke gundumar columbia tara da rabi kenan abuja a agogon abuja nigeria da ya mai da wundi da kuma injamena na chadi takwas da rabi agogon ghana sashen wasu na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 41 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashar biyu a Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyan a birnin sannan masu mu a ganan za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan adawa a jamhuriyar Nijar na zargin jam'iyyun da ke mulki da gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan ɗaya. so ne suke su mirɗe su zamne to wannan lokaci ya ƙare ya wuce da mun yi shiru za mu fita kwanmu da kwalkwatan mu ko ina mu haɗi da bamu yarda ba tunda babu hujja za ku ji martanin da jam'iyyun da ke mulki suka mayar musu sannan yau fili a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar kamaru mu ji inda aka kwana a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka a baɗi idan allah ya kai mu amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro nan da nan aka maida martani game da rahoton cewa shugaban amurka donald trump ya yi amfani da wasu kalmomin da ba su dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki a jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki yayin da aka ba da rahoton ya kira Haiti da wasu kasashen Afirka a zaman lalatattun kasashe Kamar yadda kafafen yatsa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN, shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen kasashe. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar ƙarin mutane daga ƙasashe irin su Norway wadda Firaministan ƙasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba su zo nan Amurka. Ƙungiyar tarayyar Afirka ta ce maganar ta shugaban ya firgita ta mai magana da yawun ƙungiyar Eba Kalondo ta faɗawa kamfanin dillancin labaran Associate Press cewa ganin yadda tarihi ya nuna yadda 'yan afirka suka isa amurka a matsayin bayi wannan magana ta wuce duk wani yadda ake yin magana wacce za a iya karɓar ta wannan wani abin mamaki ne yadda amurka ta kasance misali kan yadda baƙi suka haifar da ƙasa mai ƙarfi da kuma ƙa'idoji daban-daban gami da damammaki amma da rahoton haiti ta kira jami'an amurka da su yi bayani akan maganar da shugaban ƙasa ya faɗa To sai dai kuma yau Juma'a Trump ya shiga dandalinsa na Twitter inda ya musanta amfani da mummunar kalma inda ya ce harshen da na yi amfani da shi a zaman tattaunawa kan daka mai tsauri ne amma wannan ba shine kalaman da na yi amfani da su ba abin da ya kasance mai tsauri shine abin da ake son a aiwatar ya wuce hankali kuma ya mai da mu baya a cikin al'amuran daka. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗin da ake a kan ziyarar tasa a London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shine bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu. Kila wuri mafi kyau a London da arha domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadanci a can wani waje akan biliyan ɗaya da ɗigo biyu. ya ce san wannan bai dace ba sannan kuma a ce in je in buɗe sabon ofishin jakadancin a'a ba zan je ba duk da haka shafin yanar gizo na ofishin jakadancin amurka ya ce gwamnatin amurka ta sayi filin da aka gina ofishin jakadancin ne a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba barack obama ya dare kan karagar mulki a watan janairun shekarar 2009 tun da farko an shirya shugaba trump zai kai ziyara aiki a birnin london kafin karshen watan fabrairu lokacin da ake sa ran zai buɗe sabon ofishin jakadancin sannan ya gana da firayim ministar ingila theresa may amma ba tsaye da rana ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc shugaban Trump ya amince da sabon takunkumi akan Iran a yau Juma'a bayan gazawa kimanin sau uku kan kakaba takunkumin mai muni da aka yi niyyar matsawa Iran lamba da ta yi watsi da bincikenta na makamin kare dangi kamar yadda wani babban jami'in gwamnati ya bayyana. Trump ya baiwa 'yan majalisu da abokanan Amurka na Turai wa'adin kwanaki 120 domin inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta juya musu baya akan lamarin game da kakaba sabbin matakai waɗanda za su auna harkokin kasuwanci a Iran da kuma ɗaiɗaikun mutane. jami'an gwamnati sun ce wannan takunkumi yana daga cikin faffaɗin yunkurin mai da martani akan gangancin iran da kuma al'adar rashin daidaituwa ciki har da abubuwan da suka shafi kame akan masu zanga-zanga wanda kimanin mutane 21 suka mutu har yanzu philippines na murmurewa daga yakinta na bara da kungiyar da ta sauki salon isis da kuma 'yan tawayen musulmai masu adawa da gwamnati a yanzu haka tana fuskantar tashin hankali da wata kungiya a yankin masu kamanceceniyar akida sabon rikicin zai ɗauki tsawon lokaci ana jayayya tsakanin musulmai 'yan aware da gwamnatin philippines rundunar musulmai ta sa kai da ke kudancin tsibirin mindanao ta aminta da mafiya yawan kamabiya addinin katolika a ƙasar sun kwashe albarkatu masu yawa duk da kasancewa musulmi 'yan aware wato 'yan share wuri zauna sun kasance a kasar tsawon karni biyar 'yan tawayen da ke da alaka kenan da tashe-tashen hankulan da ya yi sanadiyar kisan mutane 120 a mindanao tun a shekarar 1960 rahoton kafafen yada labarai ya ce mayakan baksimoro islamic freedom fighters kungiyar da aka fi sani da biff a takaice ta kashe akalla mutane goma zuwa ashirin tun watan disamba ta hanyar harin mummiƙe mai magana da yawon barikin yankin ya faɗa a yau juma'a cewa mutane goma sha ɗaya ciki har da 'yan tawaye tara ne suka mutu a wani lamari da ya faru a ranar ashirin da biyar ga watan disamba haka kuma a kimanin iyalai ɗari uku ne ke zaune a matsugunan wucin gadi domin gujewa 'yan tawayen. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a jamhuriyar nijar 'yan adawa na zargin jam'iyyun da ke mulki da yin wasu gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan 2021 zargin na zuwa ne bayan da wasu rahotanni suka fara fayyace wasu matsalolin da ke barazana ga ayyukan hada gigam ko kuma kundin rijistar masu zaɓe irin na zamani sai dai jam'iyyar pnds tarayya na cewa wannan korafi ne irin na waɗanda suka rasa tudun dafawa wakilin murya amurka a yamai suleiman burma ya aiko mana da ƙarin bayani labarin wanda ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta ya samo tushe daga wata jarida mai zaman kanta wacce ta rawaito cewa zai yi wuya a gudanar da zaben 2021 cikin tsarin nan na zamani wato fishe biometric sakamakon wasu matsaloli biyu da ake fama da su a karkara wato rashin wutar lantarki da yanar gizo shugaban gungun jam'iyyu 'yan ba ruwanmu ambali dodo na kallon wannan batu a matsayin na share fagen tsara cogen zaɓe kowa ya san menene su internet ai tana da halin da za ta kawa karahunan da za ta ƙara ƙarhin internet ai ha india sun kaje sun kai haya mashinoni don su zo a ƙara ƙarhin wuta a nan garin to me yasa bisa wanga babban aiki da aka son a yi ba su hiddo dukiyar ƙasa a je a soyo abubuwan da ya kamata don a zo a yi wannan rajista. jam'iyyar pnds tarayya madagar jam'iyyar da ke mulkin nijar a ta bakin jami'inta mai kula da harkokin zaɓe bubakar sabo na cewa ba ta da masaniya akan wannan labari da ta kira maras tushe. e, eh, operator ne zai yin fishi ka yi da ne za a bashi kenan bisa ga aikin ya san nijar a waɗannan matsaloli kenan sai kakin shi ba da ofirkin shi sai ya dibi waɗannan abin kaka zai ciwo wannan matsalar kenan magana a dangane wannan fishe ba taso ba ina ganin a bar sa rudani cikin kanun mutane yan adawa a ƙarƙashin kawancen jam'iyyun fuwa sun lashe takobin tilastawa masu mulki haɗa gidgam irin na zamani kamar yadda aka yi alkawali a can baya in ji shugabar wannan gungu madam bayar maryama gama ce so ne suke su mirɗe su zamne to wannan lokaci ya ƙare ya wuce da mun yi shiru na zaman kwanci hankali za mu fita kwanmu da kwalkwata mu ko ina mu haɗi da ba mu yarda ba tunda babu hujja a ce babu eh, yanar gizo ko ko a ce babu wuta in ana so a yi zaɓe na gari na kowa cikin adalci a yi cikin hanya tsarkakakka hanya wadda kowa ya yarda da ita kuma wadda doka ta tsaga gudanar da zaɓe cikin tsarkakakken yanayi wani abu ne da ya zame wa masu linjaye jiki tun fil azal in ji pnds tarayya saboda haka zargin maguɗi alama ce da ke gwada gazawar 'yan adawa a fagen siyasar Nijar. Kai da baka ma zuwa sai ni kana zakwa kai magana wani wani yana yi ma magudi. Magana ta hwari ya kamata ka kai ka zamna ai tare da a cikin hukumar zaɓe. mu ba mu san har harka swata ba wajen har ka zabe in ka san taka ta kare ka san abin da zaka hidda kanka ba yan mutanen da gare ka kana ganin suna hita suna zuwa cikin farcikin waɗanda aga iko kenan sai ka riga ka sare kenan bari in shafa ma kashin kashi ya zuwa yanzu hukumar zabe seni ta yi bayani akan wannan cece kuce a hukunce ba ko da yake wani jami'in ta ya sanar da mu cewa hukumar na da niyyar kiran taron manema labarai a wani lokacin na gaba. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaimu mani barma ana tare ne da sashen wasu na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti kusan tara kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka ga kira na farko mun samu daga jihar kaduna wani ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya muhammad lalo ba barka da yin ma'alaji to alhamdulillah eh, yau zan tafi jihar kebbi ne mm. yawa idan muka ɗauka kasan idan aka ce shugaban karamar hukuma yana abin da ya dace ga al'umma to ya kamata a ce mutane su rika dindina a gare su kuma su tabbatar da cewa irin abubuwan da yake ya kamata a rika goyon baya shugaban karamar hukumar dankuwa sagu rabur suleiman sahabi shindi wani ginin masallaci da muka ga yana yi a wannan karamar hukuma ta ta garin gyambu to gaskiya abin tana ga layi na alhaji musa ya katse lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar ga kira mun samu daga kaduna To, a mamun lalo barka da lasariya. Yawa barka da yamma. To, sunana Murtala ina kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. Yawa, to muna jin kamalan Murtala. To, ma a gurguje Mamun Lalo ka ga wani mai kyan waya dan uwan wace rana irin kyau ya kira ya korafi. To, shawaran da za mu bada fa abun marka rika wayoyi da yawa ne goma har sha biyu kuma kowanne kalla ba mu sa kuɗi ba ka ka sa ɗari biyar saboda gaske muke abun nan. Kuma muna ba su shawara su ma su gwada haka suna da samu nasara to a maudu'in da zan auka yau shine cewa muna ba kuma gwamnatinmu ne albarka shawara cewa gwamnatin da musamman gwamnatin da ta gabata ne yar ado akwai wasu ayyuka da ta ɗauko ta fara yi sai kuma Allah ya karɓa rayuwar to muna ba gwamnatin Malam Muhammad Bawari shawara kamar haka kogin nan na nan na nan na nan na ga sun taimaka sun ci gaba da yi da wannan tripod da suka yi shi ma mun gode ma Allah mun ji daɗi amma idan aka wannan yashe kogin nan da ya so yi suka ci gaba to kaga duk depo depo na mai za a zo nan arewa su bubbuɗe kamfanoni matsalolin mai da su zai ragu da fatan za. Tumara mun gode Malam Murtala bari mu je jihar Naija wane ne akan layi? Salamu alaikum Muhammadu Sani dan autan gini mijin ta Wa alaikum salam muna jin ka Malam Muhammadu Sani. A gaskiya fi sabilillahi in dai ba a jinjina ma tsohon nan ba ai ya kamata a ce kuma a tausaya mu tausayin shi ma nake wallahi. Wa kake magana Malam Muhammadu Sani? Muhammadu Janar Muhammadu Buhari. To. mu. Eh. Ya kamata a jinjina masa busa namijin kokarin da yake wa al'umma. Hmm. a gaskiya fi sabillahi in dai ba mu jinjina mushi ba mu 'yan najeriya to in dai ba mu gode wa allah kan wa'annan al'amura ba to gaskiya mun zama butulu to ra'ayin muhammadu sani kenan daga jihar naija bari mu je zamfara wani ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah sunana arma ya ba ka aikin yaro kan ga kwarar mu da jihar zamfara to muna jin ka malam arma yau a kan zan yi a nan shine muna kira ga gwamnatin jihar zamfara cewa da gwamna abdulaziz yari muna kira ga rashin allah alkawalan da ya dauka tun a 2011 da kuma 2015 wanda yawa mata na kan zai buɗe ba tallafi to allah ya cika musu domin gaskiya mata suna nan sun mata suna nan suna buƙatar wayannan tallafin da ba su muna fatan hukumomi da ke jihar sun jiya yana fatan kuma wannan magana ta kai yadda su kai rashin lafiya ya arma yawo baka yakin yaro fara wurin ga zafi yana godiya to muna godiya malam arma yawo daga zamfara bari mu je Kano wane ne akan layi salamu alaikum alaikum salam to kana tare da Umar Ofisa unguwa uku layin mai fata daga ka aminan juna da kanan jihar Kano kuma mai gidan zazzaga a ko ina suke to muna jin kamala mu abin da zamu faɗa ran tufa albarkacin baki abin da yake wakana a jihar Kano sansani na siyasa amma yana shi sansani na kata'i kuma na har da husuma a jihar Kano ya kamata shugabanni a zo a kawo mana karshen wayannan gabubun da ake a jihar Kano duk wani abu da yake faruwa a jihar Kano na harkar siyasa za ka ta nan yake bullowa in wata rigima ta ballu sai wannan ga rigima PDP ta zo ta balle ga ta APC ga ta wannan gwamnati gaskiya kamata a kawo mana gyara ya kamata kuma talakawa mai hankali mai lura da kanmu duk wanda ya ce zai karanta da hutuma ko kuma yace da farko ya fara kawo ɗansa a sa shi a jam'iyya ko kuma a wurin sai a je a fara tada hutuma sai ga suna can gidaje masu kyau kuma na muna shan wahala to wannan shine a takaice sunana Umar Ofisa Unguwa Ofulai mai fata daga Aminan Jona daga nan jihar Kano kuma mai gidan zazzagawa a tashi lafiya muna godiya Umar Ofisa yanzu bari mu je Jos jihar Plateau wani ne akan layi ah, Mark Amani ne yake layi yawa to muna jin kamalan Mark a ah, tun da dama wato shiri ne na ra'ayi mm. ra'ayi eh, na abinda nake so yi magana nan shine mm. wai shin menene ke faruwa a jihar kaduna ne eh dangane da eh. gaskiyar magana idan in har ba dau kwararan matakai ba to gaskiyar magana maimakon a yi gyara to ba karamin cutar da mutane za a yi ba malam mark takamaimai kan me kake magana takamaimai akan me kake magana a jihar ta kaduna abin da nake magana wato ina magana ne akan yadda a tashin farko aka ce an kori dakatai hakimai da sauransu aka zo maganan ticcoci. wai shin waɗannan abubuwa anya kuwa alheri ne zai zama mana a jihar kaduna ko kuwa yan siyasan jihar kaduna gaskiyar magana na ganin kamar akwai bukatar a kai su asibiti a dudduba su watakila ko kansu ya riga ya ya bubbuge ne a samu doktoci su duba domin a gaskiyar <laughs> magana ya kamata magan da nake faɗi tsakanina da Allah nake faɗi domin na san cewa idan siyasa ta ma mutane yawan lokaci kansu kan kai rikice To muna godiya Malam Mark Amani daga Jos da fatan waɗanda ka yi wannan kira domin su sun ji abin da ka faɗa bari mu je jihar Rivers wani ne a kan layi? A jihar Rivers salamu alaikum radio. Abin alaikum salam. Eh sunana Ashin Mummuni ne ni daga zugautun fati ne a karamar hukumar da kwaro. To muna jin kamala Ashin. Maradi. Mm, muna jin ka. Eh zan yi magana ne game da yan uwana yan Najeriya kuma uwaye na da yanne na musamman yan Najeriya wanda muna kalkashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Mm. Abin da nake son wada mu yan Najeriya wanda suke kushe ma wannan bawan Allah ko baban namu su tabbatar da cewa kamar 'yan shekaru hudu da suka wuce wanda duk ni kan kaina na shekar ban zo gida ba saboda ina gudun kar in garzaya kaduna ko katsina ba mu zo ni ratsa da ni a cikin kan hanya ta ta tafiya gida a cikin tsoro nake yanzu mutane sun rasa 'ya'yansu da 'yan uwansu da gidajensu sun zamu yanzu sun kwanta lafiya sun zama na lafiya sun ci gaba da aikin gona sannan wani mutum ya zo ya ce gwamnatin nan ba ta yi aikin komi ba bai kamata ta ci gaba da jagorancin ƙasar nan ba ina gani idan 'yan najeriya suka yi haka to mutane 'yan najeriya kam sun zama butulu kuma ba abu ba wanda ya kamata mutumin wanda ya san ta kamata zai za a mai da rayuwar mutane akan siyasa duk Muna godiya Malam hashim Muni an ɗaga mana hannu lokaci yayi da fatan za ku kira idan Allah mu wani mako domin ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu samu. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmawarsu. To kamar mu je ga labaran wasanni ga wata sanarwa. علمكم ومعرفتكم يا مسلمين اليوم المسلم يعيش في عصر من راسه إلى رجله الكل من صنع غيره هذا ina iliminku da fasaharku ya ko musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kobe hularsa da ke ɗaure da rawani ya ce wannan an kera shi ne a new zealand ya kobe tabarau da ke idonsa ya ce wannan an kera shi ne a ƙasar austria la namliku shay'an fi hayatina ikhwani ليش ترفعون ايديكم في الصلاه وتقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين ينصركم على من على من Wani dattijon Balarabe yake kokawa kan makomar musulmi a yau game da tafarkin ilmi Ku saurari nagari na kowa a cikin shirin hantsiya kowace ranar Lahadi. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga labaran na wasanni. Wasanni a takaice. kwamiti-kwamiti na musamman na mutane goma na kungiyar kwallon kafa nahiyar afirka sun isa birnin yawunde a ƙasar jamhuriyar kamaru domin ganewa idanuwansu irin kokarin da ƙasar take yi wajen karɓar bakuncin cin kofin tamola da za a gudanar a shekara dubu da goma sha tara a ƙasar an da su kwashe kwanaki goma suna zagayawa a birane guda biyar din da za a gudanar da gasar za su fara ne da kallon filayen kwallon kafan da kuma asibitoci da otel-otel ɗin da za a sauki manyan baki da kuma ƙananansu da ma sauran guraben da ya cancanta. Ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar Kamaru Ismail Bilinkwat ya ce ƙasarmu tana shirye domin karɓar gasar Estre. mu dai muna ci gaba da shirye-shiryenmu kuma muna lale marhaba da bakin da suka kawo mana ziyara muna da kwarin gwiwa cewar za su amince da irin gwagwarmayar da muke yi domin gama ayyukan da yake gabanmu sannan a watan disamba ne na 2018 ɗin nan za mu kammala ayyukanmu ko da a cikin makon da muke fita sai da babban jirgin ruwa ya ɗauko kwantena-kwantena masu kafa arba'in-arba'in. guda 264 daga kasar Itali zuwa birnin Kirbi. Har yanzu haka yake ɗauke da kayayyakin gina filayen wasannin Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. 'Yancin addini, 'yanci ne da aka sani kuma aka amince da shi a duk faɗin duniya, kamar yadda ayyanar Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, ciki har da 'yancin siyasa da yarjejeniyar da aka ƙulla a Helsinki, da sauran ayyanawa da aka ƙulla. Inganta 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama muhimmin bangare ne a manufofin Amurka da ƙasashen waje. Ƙasashen da suke kare 'yancin addininsu sun fi zama cikin kwanciyar hankali da samun bunƙasar tattalin arziki. Duk da haka, a ƙasashe da yawa a faɗin duniya, mutane na ci gaba da fuskantar hukunci na rashin adalci ko kuma ɗaurin kurkuku don kawai sun yi amfani da 'yancinsu na aiwatar da addininsu ko abin da suka yarda da shi. A yau, gwamnatoci da dama na taka hakkin mutane da damarsu na canza addininsu ko ƙiƙiro da sabon abu cikin addinin nasu domin bauta ko abin da suka yarda da shi, ko ma jawo su tilas cikin wani addinin musamman. A cewar wata sanarwar da mai magana da yawur ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hedin Nowar ta gabatar. Kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shekarar 1998 ta tanadar, a kowace shekara, sakataren harkokin wajen Amurka na ayyana gwamnatocin da suka goyi baya, ƙyalewa ko ci gaba da cin zarafi tare da saba wa dokokin 'yancin addini a matsayin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su. A ƙarshen watan Disamba da ya shige, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ƙara ayyana ƙasashen Bama da China da Eritrea da Iran, Koriya ta Arewa, Sudan, Saudiya, Tajikistan, Turkmenistan da kuma Uzbekistan a cikin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su saboda amincewa da tsananin keta dokar 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya sanya Pakistan a cikin jerin ƙasashe na musamman da ake nazari sosai don keta hakkin 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Tun farko dai Amurka ƙasa ce da ke ƙaunar baiwa mutane 'yancin yin addinin da suke so, amma abin takaici shine ƙasashe da dama a faɗin duniya ba sa cin moriyar wannan 'yanci, a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Muna addu'ar ganin an samu ƙarfi da basira domin cimma burin da dukkan mutane masu bin addinai daban-daban daga na Musulunci ko Krista ko Yahudawa ko kuma ma mabiya addinin Hindu za su bi addinin son ransu. Wannan ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC. Lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA. Haka kuma za ku iya yin bayani tare da duba duk sharhin muryar Amurka ta yanar gizo a www.voanews.com/editorials. Wannan kuma shine labaranmu a takaice. An maida martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki yayin da aka ba da rahoton ya kira haiti da wasu kasashen afirka a zaman lalatattun kasashe kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito ciki har da jaridar washington post da new york times da kuma gidan talabijin na cnn shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen kasashe a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa london trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗin da ake kan ziyarar tasar london a shafinsa na twitter jim kaɗan tsakar dare jiya alhamis ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa london shine ba na goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu kila wuri mafi kyau a london da arha domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadancin a can wani waje akan biliyan ɗaya da ɗigo biyu ya ce sam wannan bai dace ba sa'an nan kuma a ce in je in buɗe ofishin jakadancin a'a ba zan je ba masu sauraro da aka mu kawo karshen shirin namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji wasu aiki aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safa kenan agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yan jin shi nazir ahmad hausawa da ya ta ne gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka sai injinan mu patrick mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum